ba bushe ba har yanzu ana cikin hajji kenan na amfani hmm. kakai da nisa jauli ne sai a ji daɗin wuri fi ba'astu bihi ma'ahu hadai'i in huwa aqaba idan ya kafa an yi ya bai da nasi wa bainahu kaga ba za ka ce ba za a yanka ba ba za a yi wani ba ba kai masa adalci ba in ya kafa kaga kafa kuwa sun yadda ake dabba an in ya kafa to shi kina sai ya ce to ya kawai ya cire hannunsa daga dabban ya bar dabban tsakanin jama'a kaga lokacin da dabban ke rayu kaga koro ta yana tafiya da ita kaga kana hannun shi amma yanzu ya cire hannunsa tun da ta kafa tsakanin wannan dabba da tsakanin mutane Fa a ai kuwa sai ta halaka mana sai ta kasa to maimakon yi haka fata sadaka biyu sai ya shiga ciki ya sadaka da dukiya ai ka gaya abin ba sa shi a kullum mutum shine wanda yake yin abin da aka fashi amma har za a sa ka abu ka kalla ka ce to maslaha ka ba kai ba mutum ba ne ba in akwai matsala za a ce maka ka yi kaza in ya gagara ka aikata kaza in ya ƙi ka aikata kaza to in kuma kaza ba haka wa inan duk ba su faru ba to dabara ya rage naka ka yi yadda ya dace za ka ga daban to muddin aka baka ga yadda za ka yi ba ka ga yakin mota ba za ka ce yanzu zaido eh, wane ne shi ne jagora yakin barin gidan annabi har yan uwan suka duka cin rai ya za a yi ga ya'ya ya za a yi ga ƙannen annabi a wai gari a sa wani saboda kawai san shi da ake tun da annabi na sa shi idan ana son ka na ake tura ka babban aiki yanzu za ka yi ke yin ba na son mutum eh, in an kasa shi aiki sai ce an cece shi ba a san ke na an tura shi ya mutu na taba tura wasu sun kai taki da suka kai taki ban je ba ni ko zaure ya faru ga ya tsatsai da ya faru can suna can wurin take mota ta lalace kuma gari an kafa dokar ta baki sai na cike waɗanda nake rasa za su ka dinga cece hmm, Ka mu da ba a san ma tura mota ce. wanda ake so ana zaune da su a gida ni ce ikon Allah dole in kana tafiya ka dinga za fa ku zo kai to Allah ganin, ina faɗa muku ne saboda don ya zama isa a gare ku kuma ku sani yadda muke tafiya ba da gaske ne yau inda kaga shafafu da mai suna gida kuma Allah cikin ikonsa ya taimaka ya taimaka aka hiddo da yaran nan suka da zuwa lafiya lafiya don hankali na ya tashi tunda a lokacin nan ko nawa aka ce aje a zo da su zan ba su ko ba shi ranci don Allah jami'ai ku je ku taho min da yayana shi ma ya waske in ɗauko wannan shi ma ya waske wanda nake ji da su don Allah ku wuce gaba ku yi masa escort ku damin da yaran nan gida yanzu sai aka dinga dojin wannan yi dojin wannan yi dojin duk na haddace wannan dojin din <laughs> shi ma na rike da shi tun da na saka aje kai min dojin na na rike da kai kakka san ban sani ba sai dai Allah ya batar min ko shedan ya shafe min kokola ban gane ba amma kai min dojin na kallon ka an hila ne ni na kowa ma hila sannan kuma ka gwada ta kai na. Allah ya damu da su lafiya to ka ga irin wannan shishigin da ake magana in aka faka aiki ka tsaya ka kalli aikin da kyau sai ka bi shi yadda aka ce amma ba za ka dai ka ce ka ga ya kamata ka ga dai abun da dai ina gani ma ba ma sai na gaya maka ba to amma saboda tsoron Allah na sai nake gani ya kamata ma dai in gaya maka Allah mai tsoron Allah to sau da kanan shi da yake kawai dabba na kasawa sai ya sa hannu ya shi yi sadaka da ita ka ga ba daidai ake ba an ce ya rabu da dabban da mutane ya yanka ta eh, kwashe na shi ce kawai ya rage mutane su abin da suke ganin ya dace da dabban kuma mene za ba a tambaye ni yadda zai an ce dai kawai in yanka ta an wuce da raƙuma na kuma duk mutane sun san wannan dabban har ya ce amma shi sai zana fata saddaka ruhi a ya ho amla fi ƙauli mali ba shi ne matambayan ka ba sabon karatu ne ba hmm? to ina wurin yake لا أرى أشي نفاب بيا وأراه كذا جزاء عنه إلى نيكي ya yawa yake ara kada a jira a nan na gan shi ai kuma ka a jira an hu eh لأن صاحبه لم يتصدق به آه تعرفي إن غني ko da gashi ne shi bai sadaka da shi ba bai ce a raba shi sadaka ba sai kuwa ka gani bai ce a yi ba shi dai ga yadda ya ce a yi ba ruwanka in aka ce yi da abu kaza to ka yi kawai to amma ya yi shi shigi ya yi to tun da ya riga ya yi ce ina ganin ya yi ko da dai mai shi bai ce yi haka ayi haka ba tun da hatta wannan raba sadakan za ka yi shayin mutane aka ce rabo sai raba ai bana ce musu ba ka shiga ne ya kamata ka dinga zuwa ana zuwa gona da kai kai karatu ya san ta rike za a ce a raba rike sai ka ga wani ya ɗauka ya ba nashi shi gaba ɗaya sai kalle wa'in da ba ɗin kowa ya samu sai su ce eh na shi da wasu a baya ga wani nan a baya duk gaba ɗaya malam mustawa ya ban ganga wa zai da idon ya yare ina ganin kamar ba bai kama to to to kaga irin wannan kada ne rabo mana sai ya yanka ya ba wai ne yan daluba ɗaliban su tun da shine yanzu muke mulki mulki ya zo hannu ma kan rike mulki ya zama na yaya duk nashi nashi babba su in yi gama ba su kuma ce kowa ya samu kowa ya samu ce sai bi ba zai kalli kowa bai zaure na kowa ya samu wala ya mara ga a ciki da kunnen ka kana jiya na ce ka gawa bai wani ya zo bai wani kana ji za ka fito yanzu a raba rabo a ce maka kowa ya samu sannan malayi ka fito ka ce ha ni ba ba ni ba eh a matsayinka a yanzu da kake ganin kafi karfin rake wannan rake kana ma sha musu ne don ka karrama su don kada a kawo da kake ba ka so a ce mu takabbi go akwai abin da zaka ci kawai don ka zama daidai da yara wannan yanzu an ba shi ah, ni ba ku bani da yawa ni a kana ne ne haka cikin annashuwa ya samu abokin wasan ka dinga cewa mala ibrahim uku ya ɗiba wane ne wane ne uku ya ɗiba da in juwa yi kaza kaza kaza idan zai duba aljihun ka kace baka yadda ba da kaga wannan annashuwa ne ka fi karfin rake to amma a haka sai kaga an nuna ma yan gubanci wajen rabar rake hmm? ai kaga sai a kyale ba za ka iya cewa ni ba ba ni ba ka ce kowa ya samu amma ni ba ba ni ba ba zai iya faɗi ba sai shiru kawai aje abin nan in ma ka matsa masa ƙarfi to ne banga ga kana sha baki a ranar ta ɗauwa'i ne a rabon rake wannan sai ka ga ana nuna yan ubanci a rabon rake dole illa ma don ta alayhin fa'ima dole sai dai kana kallon ko ta wundo ko ta menene ko ta gilashi kana kallon an ba ku kowa da gaske na kowa da kowa in ka ga an ce ba samu ba ina jin igala ka bane ba ba ba kaga bacci ce kai kai tsaye lillahi kai ka ga wani fito ya sake bayyana kuntu nace a ra'aita inihi taja ila zahari hadihi idan ya bukata zuwa ga bayan wannan hadaya da sai an fasa ya bukaci hawanta ko dora masa kaya raƙuma ce za a yi hadaya da ita asali a batta haka a kai ta salima ba ta rame ba ba ta yi wahala ba a je a yanka ta saboda Allahu tayyibun wala ya kabalu illa tayyiban ka ba da ita cikakka a haka to sai bukata ta kama za ka ɗora mata kaya wani mu za ta ce ɗora mata kaya ma sai ka tambaya sai ito kai ne a wurin gaka إلى ظهر هديه ركي... إذا احتاج إلى ظهر هديه ركبه قال قال كيف مالك الدين كينانكو إذا احتاج إلى ظهر هديه إن يبقى بيان رقم ركبه يهو قلت فإن ركبه أينزل إذا استراها أم لا إذن يهو رقم daidai ya huta ne tun da tafiya ce ya gari to ya hau daidai da ya yi ya zama ya samu ƙarfi ya huta ya sauka istaraha amla fi ƙauli maliku amma Ƙala bunul القاسم رحمه الله لا أرى da ni dai daga wurina ba na ganin ya sauka li'anna rasulallahi irka buha a ƙarshe ita wai haka Fisaniya saniya aw fi ce nace ka hau to da aka ce a hau kaga mutlaki ne wannan wa innama tuhsina nasu mutane ai sun kyautata ne Allah yarkaba yarkaba kada ya hau hatta ya da ilaiha fa in hitaja ilaiha idan ya bukatu zuwa gare ta kibaha kultu na ka ce to ara'aita ina ata amal a gan ya. Minal hadai, jaza a min alhadai جزاء الصيد a ya kuna alaihi albadalu ko yaya abu ya canza to hukunci zai canza tun da dai hada ya ce ta farauta shi kenan da aka bashi sai irin wannan rabon ya samu abokansa a attajirai ya raba musu إذا إذا تاج إذا من me شين عطى أماني مين مينتي أو إن عطى أمكو وانا فرق داو إذا عطى أما وانا أبو بيزاني يو bal idan ya ciyar da attajirai ba shine sadakan ba naman sakamakon farauta ne a gane to shi kenan sakamakon farauta ba an ce su fara uza ba ba masakinu za a ba shi ko da ya tashi sai ba a kan yawo haka ga dai ina nan an yi rabtun wancan wanda ba ku kan afadi idan an ce a raba sai ku ne da abokan to haka haka a ce ko ina tun da wannan ruwan me ne in dai za ka zauna da shugaba to za ka gani ina haka in ya tashi abu da wannan sadakan zai ne ni jama'a shi zakka za a ba shi ya raba sai ce to bari amfani da wannan zakkan ya samu jama'a ai kun ga na samo muku kaza na ba ku saboda haka nan kaza kaza duk inda ya jawo sai gangaro a dinga ce alaji barka da zuwa alaji na kwana alaji na kaza wane ne ina kaza Allah ya masa mallan ina kaza su kuma ba mallan ne suke cewa ba ba alaji bane ba saboda in ya samo itina da su haba kifi na ganin ka mai jarkowa ka ce ai san koma babban lantana ma jar illa hadda to haka mutane suke shari'a ta riga ta ganka ka gama walle wallen ka da za ka gane kai gaskiya kawai da za ka gane kuma wannan abin da ke cikin zuciyarka ba ma maganan Allah ba kowa ma ya gane sun da da zarar aka ce ana ba mutum abu yana rabawa ana ba mutum an karrama shi kenan yanzu an mai da shi babban mutum yanzu ba za gani abin mamaki za gani a yanin gwamna ya haƙi liman wa ake maganin gwamna ciyaman ciyaman da lokal don masu ga ina aikin malami kuma iguji ƙirji ga ya sa malaka ai wallahi yanzu an turon da gidan wane ciyaman ne kasan ciyaman na mutumin kirki ne ni na sashe na ce yi ba wane kaza ya ta masa nema da za ka bi wata ran hanyar ke a ce ta samu hmm? ina za mu sa kanmu yadda ka san taba bikin baban kamar da ike malam Allah ne ba mu sani ba su ya san wani abun ba to amma kuma dole za a dinga faɗa muku inda rabon mai gyarawa ya gyara shi wani ba ya tafi Niger zaɓe ɗaya wa ma kai Kano wa ma ka biyu zango Hmm? إذا أطعم الأغنياء من هدي جزاء الصيد أو الفدية كوبان ثاني أيكون عليه البدل زي بيا دبا وإن دعك أكتشي أو كيا بابا أم لا في قول مالك قال أرى أن يكون عليه البدل للي أكبا كربو سيكربا وناكا ka raba wa ƴaƴanka ka raba wa menene ɗinka ai inda ya rabo za ka yi kyanta ka yi na umaru radiyallahu anhu idan za ka yi rabo kada ka fara ɗeba wa ƴaƴanka a'a ƴaƴanka su za su zama a ƙarshe idan za a rasa ya zama ƴaƴanka ne za su rasa hmm? sai ka ɗauko daga nesa haka taro aka ce wa umar za a raba kuɗi baitul mali ta cika da kuɗi wannan kuɗi mai za a yi da su aka ce to dukkan wanda suka yi hijira a raba masu na farko farko sai na an san adadin su kaga su ma su tada kuma ɗan arzikin su farkon an sarawa da suka ce wahala suka ba da dukiyan su yanzu wannan kuɗi da a yi wa kowa albashi ba kowa albashi ba dai a raba a basu ko kuma albashin ne ma aka yi shikenan sai mutane suka ce so in an tashi ke diddiga ai kafin ka gana mu ne kafin muna da yawa ya kamata ka bi ta mu haka adawiya suka taru suka samu umaru ita eh, kai na za ku aka ci abinci to wallahi ku ne ƙarfi in akwai wa'inda za su rasa su kula su rasa ya ɗauko daga can gidi kabilun ce ai muna da yawa ne yasa saboda ita ya kuna da yawa yan kananan za a fara da su wanda za a yi manta da su haka faro ga baki da sannan ku kabilar ta hatta da yazo kan ɗanki, sai ce rabi za a bashi abinda ake ba muhajirai shi rabi za a bashi sahabbai suka ce ya umaru shi ma hijira yi kamar yadda ya kowa hijira ya ce a ashe kawo shi aka yi ne na zo da shi wannan magana sai dai kirkire da dariya to kaga an shi mai Muhammad Kabir na cikin da ce wai malam mu ko musulmai ne E musulmai ne mu sai da akin da muke ba irin na musulunci bane ba ai ba ka famun al'umma irin musulmai ba ka famu. ne bature ya sani azzalun jahili yau sai ma yi karatu azalumi jahili hatta rayuwar duniya bai san ta ba ma rayuwar duniya na cikin alkur'ani rayuwar duniya na cikin maganganun sabbai in dai tarbiyya ake nema to wa dauki na sabbai tarbiyyan annabi muhammadu khairul hadai ai hadai muhammadu wallahi la arsta wala aflato la sakarat saboda haka nan yasa aka ce zai biya badali li'anna malikan rahimahullahu qala in a'ta zakatahu al-aganiya wannan ne dauke ni ashe kiyafi yayi a aikin hajji idan da mutum zai cire zakafa ya raba wa attajirai wa huwa ya'rifuhum lam yujzihi sai ya sake zakka ya ba wa waɗanda suke da shi ga talakawa can aka kore su aka hana su Ba fa kazalika haza haka wannan ma da za a ce mutum hadayarsa fansarsa ko sakamakon farautarsa ya rabawa tajirai su lokacin su ba ma maganin abokai sai wanda ya rabawa ‘ya'yansa ya rabawa wannan ya a wannan bai yi ba kultu nake ar'aita to ka faza min illam ya'lam annahum aganiya idan bai san attajirai ne ba fa tunda ya ba da yawa yanzu ku ji wannan me shi ya duba wanda ke da shi ya duba wanda baya ji ya ɗauko fensu kila ko zai ji abin da zai rubuta qala sanadu inda fa'a zakatahu kafiri aw abdi aw gadi wa lam ya'lam mutum ya ɗauki zakarsa sai ba kahiri ko ya ɗauki bawa ya bashi don ba a ba bawa ko ya ɗauki wadatacce ya bashi zakarsa bai sani ba fa fa in kanar imamu idan shugaban ƙasa ne ko wakilin shugaban ƙasa lam yazman tunda ya ishtihadi in ganganci yana sanar ya haka wannan kuma sai a bashi da addininsa لأنه وزعها عليهم بالاجتهاد mai ijtihadi ko in yi kuskure yana da lada in yi daidai yana da lada biyu wa qad fa'alahu amma rabbul mali amma mai dukiya ya ɗauki zakkarsa ya wa attajirai ko kafiri ko wadatacce bai sani ba fa zahirul kitabi la yajrihu ci yi bacci yake nazari kuma ka sake bugawa sai dai sake tonowa can kana can wani wuri kana nazari sake in dai mutum ya raba kasa da kansa ya yi kuskure shi kenan to a yanzu ba ma imamu din gaba daya dan ba kamar da ba wani gungu ne suka yi na cin zakar siyasa ne suka je suka yi aikin siyasa aka rasa mukamin da za a ba su sai aka ce to ga kwamitin zakka kuma dan samu ɗaiwa zakka talaka a ba su sai sai gaba ba da kansu dukkan kalli kwamitocin zakkan daga dambe sai dambe sai maganganu a baki saboda menene ba gaskiya ciki وقال ابن القاسم رحمه الله لا ضمان عليه dan kafin ya ce a a ba zai biya ba bai sani ba wa farraqa ba'dun nasi wasu daga cikin suka ce a a bainal kafiri wal abdi fala yujzi'u li ma galiban so wa'annan ba za a ba su ba saboda bayyana su ba dama wannan ba wani kace ba kasan shi ba ba dama wannan kafiri ne kace ba kasan kafiri ne ba har ka dauki dukiya ka ba shi a anguwa wa bainal gani tsakanin attajiri fa yake tunda yanzu za ka samu attajiri na zaune a cikin nan namu mallam ba ka san ba da shi a ce mai dukiya ne yanzu ya za a yi ka cire zakka ba zakka ba lahari harisu ba mala harisu na mu eh? ai shi kaɗai za shi za a fara ba kama ba eh, shi ko ba talaka ne ba tun da kila yana da zan ya sa nan inda ya je mishi ina wannan gurga-gurga tsakanin mu ga yaran da ike tsafa da su ya dan nuna musu wasu karshen sa yan gusu nuna maka Allah ji kan Allah jibril da mako ya raba dukiya ya kawo ko dubu ɗari uku ne ko nawa ne ne yake malam na ce mm, ka ba wa gurgun nan wannan mutumin nan ka ba shi da <laughs> ce masa wannan za ka ba dukiya alaji ne kuɗi ne kakka shi ita in in ma zan ka shi ni ina son ka ba shi ya ce doshi kenan sai har su ga dan uwanka ya ce 'Ya baka dubu kaza amma na ce ka a baka ni na hana a baka ice a a lalle in baka to gashi sai dariya ce to to kaga yanzu na muna magana ne wanda ba san shi hmm? kaga duk inda kuka je cin abinci ai kafa ya masa sai a kai malam ban naka ban naka alali da ka sani ka ce kai za ka biya ai ko mutane za su faga ji amma ka da ibani gurgu ne zai biya maka abinci ce hmm, ba ku san wannan gurgun ba gurgu ne a ido amma ba gurgu ne ba dukiya to haka to sannan banda ma wannan wasa ya kan shiga ciki kaɗan amma dai a asiri wannan shi ne, in banda ba dan ana wasa da shi ba akwai mai kuɗin da ka ba ka taɓa sannan yana da kuɗi ba ya zauna ya zauna haka har kila ƙarshen kan baka mai da hankali baka ɗauki riga ka bashi Allah ji kan Allah Ali Allah Ali namu wanda bai san shi a wajen aiki ba yana kallon shi kallon talaka duk ba yadda za a yi an ce ma ga mukamin ka baka yarda shine wani ya tare shi ce, Allah ya gafata mala ina wani sai da naira ashirin ana ya saka masa gasar ya karfa ya yana ba da labari sai isa wata doguwar riga kuma ta mutu ta yi dauda nan ya sake da ta sai da timal aka gan shi faɗi riga mota sa ƙwararrarrarrar oh, oh, oh, hmm? ya saka masa da ce sai kaje kaje na ce hmm, da ni ne sai na kai ka kara ya ce wallahi bi a ni kuɗi da kaje ka kaje zaka yi dariya haka mutane suke mai kuɗi za ka iya bashi kuɗi ba ka san mai kuɗi ne ba yana iya goyo amma kafiri a anguwa ka san shi bawa a anguwa ka san shi idan ka bawa waɗannan dole sai ka biya ka amma in mai kuɗi ne wannan ka bashi a matsayin ba ka san mai kuɗi ne ba to shi kenan wannan ta yi li'anna rajula kada yaktimu ginahu kasiran minan nasu daga mutum na ƙone wadatansa wato kanawa ba su iya ɓoye kansu ba kuma yau na dawo kan to ai abin da bulalar kan hanya ce daga wani bawan Allah a zango zan je zan ku ina karatu a Kano zan koma Kano zai ke ba ka bari malam yau mu hau wata bos Ya zo zai muka hau bos muna tafiya cikin harawa ake kwana amma bos ɗinsa ta kai uku mai bas uku ai kasan ina da linkita ta gida amma ba da za ka ɗauka mai kuɗi ne cikin harawa ke kwana nan inda ake rumfan na ya sa laida na ya sa laida na ya kwance sa wurin kai dai ga harawa sanan him ina da basa basar da suke zuwa kano kaduna ka dubi dai basa a ko yanzu aka ce kana da bas irin masu irin su ne ma kashi ganin su sai dai daga okene zuwa kano daga ina ne haka na za su manya manyan basa basa na masu gudun riyar to irin eh, da yana da wajen na ga biyu ban ina ga sun kai uku amma cikin harawar su yake kwana yanzu wannan ba za ka bashi zakka ba da gudu za ka ɗauki zakka ka bashi ina magana ne mai kuɗi zai iya koyuwa amma bawa kafiri bai koyuwa anguwa ko yi lahazo أن نقل الإمام القرافي أنا كان له رواية القرافي عدم الضمان بغاء أبيابا عن جل القاسم يخالف ظاهر المدونة آه، بڑی مقوم عندما قاله لا أدري ما قول مالك ني ban san مالك magana maliku أرى آه، أرى ara a ara idza ijtahada in ijtihadi fa فلا ارى ذلك مجزيا عنه بانا غني ون يا يعيش ان في الزكاه والجزاء والفديه ولا يضع عنه خطاه بذا ايا في مسبق كل سبا ما اوجب الله عليه من ذلك للمساكين والفقراء من جزاء الصيد وما يشبهه يا عيسى ايه لو انا قاعد قاعد قاعد دو كان ايني